ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائبين wannan nasarar da kuka samu a yakin badar Allah ya yi nufin ya hallakar da wasu jama'a daga cikin waɗanda suka kafirta ta hanyar kisa ya kuma wulaƙanta su ya baƙanta musu rai da samun nasara a kansu su dawo da gazawa da ƙasƙanci